farko dai zade kujer da jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar nijar suka samu nasarar kashe wasu tarin 'yan ta'adda da kuma tarwatsa maɓoyarsu a kuma zalika dai daidai a cikin nijar din zade kara jin irin yadda jami'an tsaro suka kashe wasu 'yan ta'adda guda takwas tare kuma da kama wadanda ake zargin 'yan ta'adda ne akalla sama da mutum 700 wanda ake shirin mika su ga kotu domin a yanke musu hukuncin abin da suka shuka ha kuma zalika dai zade kara jin irin yadda wata jirgi mara matuki ta faɗo a nijar din a yankin tawa da ya al'ummar yankin cikin fargaba a kuma zalika dai zado karajin irin yadda rundunar sojojin kasar ta nijar da najeriya suka samu gagarumin nasara gurin kashe tarin 'yan ta'adda a iyakar kasar ta najeriya sannan kuma zai kara irin yadda rundunar sojojin nijar din da na kasar ta mali a nan ma dai suka kara samun gagarumin nasara wurin sheke wasu tarin 'yan ta'adda da kuma kona wasu motoci da babara a sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe don Allah za dai mu so da kuma sharing ku tura yan uwa da kuma danna mana laikin tare kuma da danna mana rabin da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka idan wannan shine farkon ka mana ziyara ga dai cikakkun rahotannin kai tsaye da muka samu na tsarin haɗowa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 saboda haka ya ku 'yan kasa jami'an tsaron na sake jaddada yin kira gare bayan kuma irin wannan gagarumin nasarori da jami'an tsaron sojojin kasar suka samu akan 'yan tada kayan baya da suka jima suna addabar ƙasar ta jamhuriyar nijar tabbas ba sojawan sun ce cewa a shirye suke domin kawo karshen duk waɗanda suke yunkurin baiwa jamhuriyar nijar mali da kuma burkina faso matsala haka zalika sojojin suna ƙara batun ƙoƙari wurin ƙara himantuwa a bakin iyakar ƙasar da najeriya wurin ƙara kakkaɓe masu ikirarin jihadi musamman ma da 'yan boko haram da kuma masu garkuwa da mutane da suke safara a yankin iyakar nijar da najeriya sojojin nijar dai a shirye suke domin kawo ƙarshen su kazalika a fargaba bayan faduwar jirgi marasa matuki a nijar wannan dai ba shine karon farko ba da aka samu hadarin jirgi marasa matuki a jamhuriyar nijar ba amma faduwarsa a wani gida a tawa ya firgita al'umma duk da cewa ba a samu salwantar rai ba tun bayan da jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta cikin matsalar ta'addanci ne gwamnatin kasar ke daukan matakai don shawo kan lamarin tsaro a fadin kasar ciki da ajiyar tawa inda sojoji ke amfani da jirage marasa matuka wajen yaƙi da ta'addanci musamman ma wajen tattara bayanan sirri ko kai wa 'yan bindiga hari ta sama sai dai kasancewar na'urar a ɗaya daga cikin wuraren ya sa ta ya sa ta cin karo tare da faɗowa a wata unguwa ba tare da ya haddasa wata mummunar barna ba kamar yadda mazauna unguwar da abin ya faru suka shaidawa gidan jaridar DW. faduwan jirgi marasa matukin ya jefa mazauna garin tawa cikin damuwa inda suke kallon jiragen a matsayin wata barazana ga tsaro da rayuwarsu kamar yadda malam aliyu da ke zama ɗaya daga cikin masu wannan fargaba ya bayyana mutane da dama na ganin cewa shawagin da jirage marasa matuƙa ke yi a sararin samaniya na zama wata barazana ga al'umma sai dai mun ka'ila amadu wani mai shari kan al'amuran tsaro ya ce babu wani abin shan kai da ke kawo makamancin wannan tunanin kasancewar a kowane aiki akan samu kuskure mun ka'ila amadu ya ƙara da cewa wani abin alfahari ne ga al'ummar nijar kasancewar jiragen marasa matuƙa na nuna cewa gwamnatin na sa ido sosai kan tsaro da kuma lafiyar al'umma gani yake tabbas ma bai kamata al'umma shiga cikin ɗaɗar ba kamata ya yi murna da farin ciki domin su tabbatar da cewa gwamnatin Nijar tana iya bakin ta domin tabbatar da tsaro duk wani abin da suka ga ya faru ko kuma 'yan ta'adda sun aiwatar to fa tabbas aka si aka samu amma sojojin babu dare babu rana suna gabatar da aiki domin iya wannan faɗowar jirgin zai iya ƙara nuna al'ummar Nijar cewa tabbas jami'an tsaron Nijar fa a Ankara suke kuma kazalika kusan kullum dai suna zuba ido domin shawo kan duk irin barazana da kuma abubuwan da zai addabi al'ummar nijar da kuma ƙasar ta nijar baki ɗaya ila Ahmad ya kara cewa wani abin alfahari ne ga al'ummar Nijar kasancewar jirage marasa matuka na nuna cewar gwamnati na sa ido sosai kan tsaron lafiyar al'umma. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da aka samu haɗarin makaman da aka samu hatsarin makamantan waɗannan jirage marasa matuƙa ba a jamhuriyar Nijar inda ko a yankin agadar sojojin Amurka ke amfani da su ana samun faduwar su amma ba tare da sun illata al'umma ko kuma jikata kowa ko kuma asarar dukiyoyi ba. sai da kuma wasu al'umma dai sun ce cewa tabbas ya zama dole ne fa su zauna cikin ɗaɗɗar domin kamata ya gwamnati ta ringa kula da irin abubuwan da ya kamata a yi tun da ta ce tana kare rayukan al'umma ne kamata dole ta ci gaba da sanya ido akan irin wa'annan jirage saboda ba san irin illan da zai yi ba musamman ma dai in aka yi la'akari da irin abubuwan da ya faru a Najeriya a jihar Kaduna a Tirin biri inda jirage marasa matuƙa suka kashe akalla sama da mutum 100 da 'yan ɗori masu gudanar da bikin maulidi da daddare a Tirin biri da ke jihar Kaduna a ƙasar ta Najeriya wanda kawo yanzu dai har yanzu dai babu wani abinda gwamnatin kasar ta najeriya ta tsina na gurin bincike duk da ta yi maganganu da dama kan cewa ta shawo kan matsalar da kuma bincikowa da kuma zakulo sojojin da suka aikata wannan ɗanyen aikin amma yanzu dai shiru kake ji kamar shirwa ta cinye mujiya